tun dai hukumomin da sha'anin aikin hajji ya rataya a kanunsu a jamhuriyar Nijar suka bayyana irin gamsuwarsu bayan da aka ɗauke dukkan lahiran alhazan jamhuriyar ta Nijar na wannan shekarar daga ƙasa mai tsarki. Mustapha Kadi shine wanda ya jagoranci sha'anin sabke alhazan jamhuriyar ta Nijar a ƙasar Saudi Arabia a lokacin da ya sabka daga cikin jirgi na ƙarshe da ke ɗauke da alhazan na Nijar a babban birnin ya mai Da mahazzata da 'yan uwan nasu matakon godowa domin yau a gare mu babban rana ce. shi na shekarar bana wato gashi alhazai sun dawo lami Sai mu ce abin horin ciki ne gare mu kuma da yake shekarar bana hajin sauki ya samu wato sun gani a fuskar wato kan alhazai dawowar alhazai ba mu samu matsala ba ko guda cikin murna cikin wani ciki muka yi komi da komi a can kuma saudiya mun samu tarbo kyaukyawa ana yabon yan nijar ana kamna 'yan Nijar sai mu fatan Allah ya karbi hajjin namu kuma Allah mai da kowa a gidan salamila. A cewar Alhaji Sani mai kaset bayan kammala daukar alhazan jamhuriyar ta Nijar ya kamata kasar ta soma nazarin hanyoyin tallafawa dukkan waɗanda za su yi niyyar tafiya domin aikin haji a shekaru masu zuwa. Ya kamata gwamnati yadda take kokari ana zuwa haji kuma ta kiyaye lahiyar mutane. To dan tallafin da ta ga kasashe na alhazansu ta kiyaye da mutanen na su yan kasuwa ne masu harkar kamfunan jiragen sama su ba magana abin ga su wanda za su yi riba na su kai ita ko nauyin jama'a ta suna gare ta don ita Allah azama kiyaye haƙƙin jama'a to dan tallafin nan ko ba ta komi ko ba ta ba da ko dala ba ita yi kokarin da duk shekara a samu musu rangwamen wani abu a bar kokarin kara musu cewa duk da kuɗin shika an ka kara maka alhaji to an kara ma lalura don wanda duk an mata hi shi ka bada mm. kenan yana da kyau gwamnati in ba ta iya dan ba da wani abu ce an zo maka a rarraba mu alhazai in ba mu kai can ba ta kwan to ta yi magana ta kiyaye akan duk sadda za ta yi aikin haji dala su bar ƙari tunda shi dai jirgi ba shi na kuɗin shi ka ƙari ba wani cuwa-cuwa na aka wa na a ciwon ga abu na kaza na wanga to gwamnati duk abin da ta ga ba wani abu na ta ce a hidda shi don alhazai su samu su ci nasara tunda kana gani ho yanzu Najeriya yanzu bayan can maka an ba su kuɗi gwamnonin su kone sai dai ba su kuɗi lalle ba dai muke da Najeriya ba dan su suna da wadata kuma suna da kuɗi amma suna unwani da damar su ta cewa za su taimaka kasar su ka gani lalle su ma wadata ne amma duk da haka mu ko ba ba mu kuɗi ba to a kare mu na na su bar kokarin zurfafa aikin haji ko ne kankala ka ko da na ka zama kuɗi ana kankala ni ba kowa wa bai so shi maka kai yanzu da ka tai kai ɗaya can ba kana son ka biya da mutum uku ba to inda gwamnati ta ce awo waɗannan kuɗin da aka cewa na ce mana ce mana an ɗebe su yalla sai ka biya da mutum guda shi kai lahiya ko lahiya na Allah na kuma ita giyaye ita gwamnati lalle ta sa ido akan mutanen ta ai ba kai raka kana da jikka ka ga jikka ba 20 sai ka koma kidan ya to mutanen gwamnati da ya ga mutum 20 ya ga ba dai sai ya tambaye waɗanda ya ba su ina mutum guda haka nan na shi kiyaye mutane ne na shi kai don shi sa an kai su lahiya an maido su lahiya don karkashi ne suke haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murai Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.